an gano bidiyon dan balki komanda wanda ya zama sila da ya sa 'yan sandan jihar kaduna suka yi masa dukan tsiya a inda suka bayyana kansu a matsayin masoya gwamnan jihar kaduna kuma suka bayyana kansu a matsayin jami'an tsaro a inda aka bayyana a bidiyo a kafar sahar tiktok inda aka nuna shi dan balki kwamandan yana caccakan obasani wanda ake kyautata zaton wannan bidiyon ne ya ja masa wannan mummunan duka wanda hakan ya zamanto ya karaɗe kafafen sada zumunta inda abin bai ma mutane da dama daɗe ba sakamakon duba da yanayin shekarun ɗan barki kwamanda kuma menene ya kamata a ce an bi abubuwa kan tsari da doka wannan bidiyo za mu ba ku dama ku kalle shi yanzu domin ku duba ku ga shin ya dace irin wannan al'amari da ɗan barki kwamanda ya yi shin ya dace a masa irin wannan doka ko kuwa bai dace ba wannan gallafirin gwamnan na yanzu na kaduna wannan ike bai san komai ba bai iya komai ba kuma bai koyi komai ba kuma ba zai yi komai ba duk wani abin kirki da ka sani gwamnan kaduna Uba Sani ba za ka gan a tare da shi ba to ai da ya fito da shi sai i zama cin naka. shi kuma bai san na gida ba mai gidan nasa sai gashi ina haƙa masa ramin shari shekara ɗaya da mulki wai shi dole ina so sai ya zama watan hero irin wa inda malam nasiru ya zama ba tausayin su ɗaya ba ba su a siyasa ɗaya ba sannan kuma ba son jama'ar su ɗaya ba ba kishin al'umma su ɗaya ba kishin jihar su ɗaya ba uba sani ba shi da kishin sa ba shi da kishin jiha ba shi da kishin komai ko kishin addini ba shi da shi to dan haka kaga ka zo ka ce za ka haɗa malam nasiru da sauran gwamnoni ina da wahalar gaske shi yasa yanzu yanzu misali ne yake maka uba sani yau duk gwamnatinsa ya cika ta da yan uwansa da sirikansa da kannansa yau su suke juya yadda suke so ba su yafi sani ba watakila za su fi taimaka masa mai isa ba su taimake shi ba wajen zaɓe kai ba dan malam nasiru rufa'i ba wallahi tallahi uba sani bai isa ici zaben kaduna ba saboda mutane ne wayo amma saboda mutuntakan malam nasiru jarumtakan malam nasiru yasa i zama sanata dole ne wannan sai an faɗa sannan isa i zama gwamna dole ne wannan sai an faɗa dole ka ce da mijin iya baba amma daga ƙarshe ya zo i zama butulu mai saka alheri da shari haka uba sani i zama kuma ina zuwa tukuni kai shiga ci a gwamnan da kake cewa ba dai shi ba da ba ma zai ci gwamnan ba saboda abin da yasa aikin da yi a Kaduna a zahirance da kuma al'umma talakawa da iwa aiki yanzu kake faɗin cewa lokal gaman da tasa da ba tasa ba duk sai da ba su yanci ake tura musu kuɗin su dare zuwa account ɗin to wannan adalcin isa ta sa talakawa suka zo suka zaɓi Obasani kaga kenan saboda malam Nasiru aka zaɓi Obasani amma ba dan haka ba mai abin sha'awa a wajen Uba waɗannan dai su ne kalaman da suka jawa ɗan balki kamar da wulakanci da cin zarafi mutane da dama 'yan jihar kaduna sun yi allah wadai da abin da aka yi da sunan obasani wasu sun tabbatar da cewa wannan aika-aikan da aka yi ko shakka babu gwamna ne ya yi a inda suka ce shi gwamnan ya wuce zagi ne shi ma ɗin bai yi wa ubangidansa butulci ba malam nasiru erfayi a inda yanzu ka'in da da'in ya tsaya yana faɗa da malam nasiru erfayi a inda wasu kuma suke ganin cewa ai wannan ma dukan da aka yi ya iya yiwuwa daga bangaren malam nasiru irafayin ne domin a bata wa obasari suna al'amarin da ya kamar yadda muka faɗa muku a baya ana kan dogon bincike don gani da haka amma shi dan barki kwamanda ya turje ya matsa cewa a tufau gwamnan jihar kaduna shine yasa aka masa wannan mummunan duka a inda dai al'amarin da yake nema ya zama ma gwamna alakakai da kuma bata suna a cikin al'umma kuma barazana ga siyasarsa a shekara ta 2027 sanata ali undumi ya yi watsi da wani sabon mukami da aka bashi a majalisar dattawa a inda ya bayyana cewa shi ya baya bukatan wannan mukami idan ba a manta ba dai a kwanan nan dai majalisar dattawa ta wato ainihin cire ali indumi a matsayin mai tsawatarwa a majalisa bayan haka kuma ta sake bashi wani matsayi na daban a inda ya ɗauki wannan matsayi da aka bashi a matsayin renin hankali a inda ya ce ko shakka babu ba zai karɓi wannan matsayi ba domin shi ba mayunwacin neman matsayi ne ko yawon buɗe ido ba a inda dcl hausa ta rubuto ta ce indume ya ki amincewa da sabon naɗin da aka yi masa a majalisar dattawa ƙarin bayanin da za mu muku ƙarƙashin haka shi ne. sanata ali indume ya bayyana matsayarsa kan sabon mukamin da aka bashi a majalisa a inda tsohon babban mai tsawatarwa na majalisar dattawa sanata ali indomi ya ci karban sabon daɗin da aka yi masa a majalisa sanata ya ci karban sabon mukamin da shugaban majalisar ya ba shi ne na wato ainihin shugaban kwamitin harkokin yawon buɗe ido a inda ya ɗauki wannan a matsayin renin hankali sanatan na borno ta kudu ya bayyana cewa bai yi nadamar kalaman da ya yi ba kan halin da ake ciki a ƙasar nan wanda hakan ya sanya ya rasa mukaminsa sanata ali indumi ya yi watsi da naɗin da aka yi masa a matsayin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin yawon buɗe ido yayin da shugaban majalisar dattawan wato ya ce ya ba ali indumi wato ainihin sabon mukami biyu bayan tsige shi daga mukami mai tsawatarwa a majalisa yayin da sanata ali indume ya yi watsi da wannan mukami da aka bashi wannan ya sa malamai da dama suka yi allah wadai dangane da wannan al'amari yayin da suka ga cewa lalle akwai alaman cewa wannan gwamnatin bata zo da niyyar yin gyara ko kuma sauraron bukatun talaka ba wanda ake shirin yin amfani da wasu hanyoyi don ganin an kubuta daga shirinta ko kuma ta gyara don haka ya sama ake yunkurin yin zanga-zanga wacce take kokarin rikita kasan a yau an wayi gari akwai wani eh, babban dan eh, arewa yake cewa kasan nan ta mutu ya ce babu wani dattijo zai iya magana babu wani malami da zai iya magana babu wata ƙungiya ta 'yan ƙwadago da wani saboda za su iya magana ƙasa dai kowa ya zama mai zube saboda haka hukuma za ta yi abun da take so kuna so ko ba kwa so hukuma za ta yi domin ba wani wanda zai ce a'a ya yadu kowa ya ji kuma an kai din da gaske ne ba mai cewa a ko akwai wanda yake cewa ana cikin irin wannan ana gallaza ma mutane suna cikin wahala suna cikin tsanani iyakan tsananin da zaka sani sai Allah ya fitar da wa'yansu yara da za su tada hankalin hukuman nan ba don ta yi barna ba don ta dawo zuwa ga mai hankalinta sai wayan nan malaman yanzu sun tuno ai wannan haramun ne haramun to in sun bari ko kuna iya magana ba mu iyawa duk mai kudi bai iya magana yanzu kana magana za yanzu sanata ne ya magana sanata dan kuma fatinsu ya yi magana abinda ake yi ba kyau mutanen nan suna wahala ana wannan yanzu mai aka yi da shi an cire shi ba mai iya magana fa sai Allah ya fitar da yara wa'anda su kuma ba wanda zaka kama don ga sunan da yawa domin da akwai shugaba ɗaya yanzu nan za a kame shi sai Allah ya fitar da su domin Allah na niyya yi wani canji Allah ya ga kukan bayi amma malamai na suke haramun maimakon ku ce yaran nan da kuka fito bari mu nuna muku hanyar da ɗa zai fito mai ido kak kuma wurin ƙuriciyarku ku yi mai ku yi ɓarna ku bi hanya haka za ku bi kaza ku bi kaza ga hanyar da za ku bi ko don ku isar da kukan mutane aha sai a jawo addini na ɗaya ba a fahimce shi ba kuma kusan wani abu wai kai ku yi tsammanin duk abin da ya faru ɗari biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi huzaifa bin yaman yake cewa muna cikin duhu sai Allah ya zo mana da hasken nubuwa annabi ka zo mana da shi ya ce bayan wannan hasken shin akwai duhu manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce akwai to bayan wannan duhun akwai wani haske ya ce akwai hasken amma fihi dahan zai zo da hayaki ma'anan shi bayan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani da zai zo ya jaddada ko ya gyara musulunci ɗari bisa ɗari kamar na annabi alaihi salatu wasalam sai ka samu wani abu wanda ake kyaman shi don ci arife minhum wa tunkir ba wani mutum sai ka ga wani abu kana so kuma wani abu me ba ka so amma kuma an ci gyara ne tunda gaskiya ne in sun ce maka islam ya hana zanga-zanga misali to gwamnati tana daga cikin abubuwan da musulunci ya samu kalubalanta gwamnati kanta wani ba ku misali wani abu da ya kalubalanta Allah bai ce a 'yan bayi ba fakkura ka ba ko shin mu musulmi mun iya yan tabayi ya zama babu bawa mun iya koko sai da Allah ya turo bature da gajeren wando da bindiga a kanmu ya ce ku yan tasu sannan muka yi fakkuwar kaba ko ba kaba ba to mu mun iya yi tare da kallon addini oh ashe ba komai ne muka iya yi ba a cikin abin da aka mana wahayi ba komai ba ne cikin abin da ba komai muka iya ba shine gwamnati ma ba mu iya ba domin Allah ce wa amurhum shura bainahum shura ne to wannan shura tun daga Uthman bin Affan ya bace so yawan kana cin mun eh, gwamnatin Islam wace gwamnatin Islam kake magana gwamnatin Islam ta gaske ko gwamnatin Islam inda muka jaraba kun fahimta su suna magana wadda muka jaraba ce to wannan da muka jaraba din nan ko to in ka duba da ilimi da basira sai ka gama demokratiyya innan ta fi kama da gwamnatin asalin ba wadda muka jaraba ba domin wadda muka jaraba da takobi ne takobi ba tilas a musulunci wannan juma'a dai malamai sun buƙaci talaka su sake jajircewa da addu'a saboda halin da kasar ta samu kanta a ciki sannan su kara jurewa da sanya ransu su dangane da halin da aka samu kai a ciki kar su yadda zuciya ko kuma wata damuwa ta sake jefa su cikin damuwa da tafi wacce suke ciki a yadda aka bayyana cewa addu'a ita kaɗai ce maganin da za ta lullube mana matsalolinmu dole talakawa suna bukata su sake jajircewa da haƙurinsu da kuma komawansu ga Allah su kuma shugabanni su ji tsoron Allah su dawo ga Allah su daina zaluntan al'umma